yadda za ka kare batirin ka ta samsam daga saurin lalacewa farko za ka shiga cikin setting da ka shiga cikin setting za ka shiga inda aka sa battery and device care sai ka shiga inda aka sa battery sai ka danna kan battery kana shiga inda aka sa battery sai ka shiga gurin da aka sa mu battery settings kana shiga mu battery settings sai ka shigo inda aka sa protect battery wanda shine zaɓi na ƙarshe hakan zai hana cajin batirin ka ya dinga cika zuwa 100 zai dinga tsaya a kaso 85 hakan zai kare batirin ka daga lalacewa na gode sai mu haɗa bidiyo na gaba